وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بوديا الله تبارك وتعالى وان تترمو او نوري آه، مسجد الفرقان آه، وان لو كتي دمك تيغو دكارتمو او ان الفقه الاكبر da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna talata daren larba wanda ke sha biyar ne ga watan rabi'un al'akhir shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wani shaida ce da bakwai ga watan goma shekara ta 2025 a kalandan turawa ba mu gushe ba muna bayani akan abin da shafi ah, matsalar ta shafi kashe-kashen tauhidi ah, mun shiga cikin nau'i na biyu da malaye bayani wanda ya shafi ah, tauhidi da ke kunshi da sunayen Allah da sifofinsa bayani ya gabata cewa wannan yana nuhin mutum ya sakankance a zuciyansa sannan ya yi kirari da halshensa cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala shina da sunaye kyawawa shina da sunaye mafiya kyawu wa'inda yake kuma babu mai tarayya da shi a cikin wa'inda sunaye wahdahu la sharika lahu yake wahdahu la sharika lahu yake fi asma'i walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyawu don haka ku roƙe shi da wa'annan sunayen ko ku bauta mashi da wa'annan sunayen ya zo cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah ke cewa Allah ta'ala yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna wanda ya tabbatar da kenan Allah yana da sunaye kyawawa mun ce wannan sunayen shi kaɗai yake ɓanta da su babu mai suna irin nashi rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya Allah ta'ala yace ubangiji subhanahu Ta'ala shine ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakanin su ce saboda ka ka bauta mashi shi Allah kuma ka jure ka yi hakuri, hakuri na musamman akan bautansa a sai ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani abokin suna gare shi da muka ce an san wannan shine babu wani abokin suna ga Allah subhanahu wataala bi ma'ana babu mai suna irin sunan Allah to wannan shine abin da ya shafi wannan bangare na tauhidul asma yarda da cewa Allah yana da sunaye kuma Allah shi kadai yake a sunayensa babu mai irin sunan shi subhanahu wataala to sannan bangare na biyu ah, shine tauhidus sifati wanda wannan kamar da bayani ya gabata shi ma yana nufin cewa Allah tabaraka ta'ala yana da sifofi maɗaukaka don haka kamar da muka tabbatar ma Allah duk abin da tabbatar ma kansa na sunaye kuma muka tabbatar masa da duk abin da manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar masa na sunaye kuma muka kadai tashi a cikin su to haka kuma sai mu yarda mu tabbatar masa da dukkan wasu sifofi maɗaukaka waɗanda tabbatar ma kanshi su a cikin littafinsa alkur'ani mai girma ko manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar masa da su a cikin hadisi ingantacce kuma sai mu kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala da waɗannan sifofin cewa duk wata sifa da Allah ya sifanta kanshi da ita sawa a cikin alkur'ani ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta shi da ita ka ce kenan cikin hadisi sahihi to abu na farko wannan sifa babu mai irin ta sai Allah sannan abu na biyu shine muka ce wannan sifar kada mu saki mu ce za mu kwatanta yadda sifar take ce za mu yi wani sharhi cewa sifar ta Allah ga yadda take a tauhidin sifat dole ne mutum ya kula da wannan sannan a lokaci guda kan mu sifar ta yi kama da sifar wani daga cikin bayan Allah kun gane ko da aka kan mu mun sanya da sifar take mu kwatanta da take sannan kada mu kwatanta ta da wata sifa daga cikin sifofin bayansa a lokaci guda kuma kada mu sake mu zama masu karkata a cikin waɗannan sifofin na Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar mu ce mu mulkwai sifofin ga yadda Allah ya faɗe su ga yadda manzon Allah ya faɗe su mu karkatar da su mu ce ba hakanin suke ba ina fatan gani ko kuma mu ba su wata fassara ta daga gare mu mu canja ma'anarsu mu ce wannan ma'anar da Allah ya ambata ko manzon sai ambata a kuma manzon sa ya ambata ba ita bace amma wata ma'ana ce mu lalabo ta ma'ana mu ba wa'annan sifofi na Allah wata ma'ana wadda bai Allah bai ba kanshi wannan wato bai ba da wannan ma'ana ga sifar ba sannan manzon sa sallallahu alaihi wasallam bai ba da wannan ma'anar da wannan sifa ba kun gane ko mu barta ita sifar ta Allah yadda take yanda Allah ya ambace ta yadda manzon Allah ya ambace ta tare da imanin mu da cewa wannan sifa ta Allah fa sam sam sam ba ta yi kama da sifar kowa daga cikin bayan shi ba ina fatan gani kuma mu ba mu sanya da sifar take ba wannan shi ne illa iyaka muka ce da kasan baka san zatin Allah ba da za a tambayi ka kawo mutane bayani yadda zatin Allah yake ba za ka ansa wannan tambaya ba babu yadda za a yi ka yi an ansa wannan tambaya to yadda baka san zatin Allah ba baka sifanta mana shi to haka dukkan wata sifa da Allah ya ce yana da wannan sifar ko annabi ya ce yana da wannan sifar baka santa ba kuma baka iya sifanta ta kun gane ko ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah ta'ala ya ce ya san abin da ke gaban bayi da abin da ke bayansu amma su bayin wala na bihi ilma ba sa kewaye shi da sani saboda ka ba ku san zatin Allah ba ku bayi zalika ba ku san sifofin hakikani yadda suke ba kun gani yawa wannan wannan ne gaskiya a ka'ida dai muka ce ka tabbatar da abin da Allah tabbatar ma kansa na sifofi tare da kore kamanceceniya ah, tsakanin sifar Allah da sifar bayi laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir cewa babu abin da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala a lokaci guda kuma shi Allah as-sami'u ne kuma al basir ne saboda kamar ka ce duk sifar da aka ambata ta Allah ta'ala wadda ka ji ta dace da sifa daga cikin sifofin da ka sani na bayi to sunan ne kawai ya zama guda amma haƙiƙanin sifar yadda take ta Allah daban ta bayi bi daban ina fatan gani to wannan shine saboda karka kore ma Allah wata sifa sannan karka kamanta sifar Allah da sifar wanda daga cikin bayi wannan shine laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir da muka ce riƙon wannan nassi gaba ɗayansa shi zai sa mutum ya kasance bisa ga tsawaba a wannan babi na tauhidus sifat shi tabbatar ma Allah dukkan sifar da ya tabbatar ma kansa ko annabi ya tabbatar masa da ita ba tare da ya kore ta ko ya kamanta ta da wani abu ba sannan imani da tsarkakuwan Allah subhanahu wataala daga kamanceceniya da bayinsa ina fatan gani to wannan shi ne sannan muka ce wannan za ka iya sawara wannan cewa sifofin Allah tabaraka ta'ala tabbas ba su kama da sifofin bayi ba ko da ko sun dace da su ta fuskar suna idan aka ce da kai Allah as-sami'u ne al-basiru ne eh, wani ya gwada sifanton Allah da sifa ta ji da sifar gani ko to sai kaga bayi ma kana da gungun bayi jinsi jinsi daban-daban wanda suke suna ji suna gani suna ji suna gani yanzu wannan baya nuna cewa ganin nan da ka cewa Allah as-sami'u albasiru to wannan bai gwada cewa ganin nan da aka sifanta Allah da shi ko jin nan da aka sifanta Allah da shi irin na bayi ne ba haka abin yake ba kun gane eh, muka ce malamai suna ba da misalin cewa idan ya zama cewa a cikin halittun Allah ta baraka wata alama akan samu sifofi tsakaninsu ga wasu halittu da Allah ya suna da sifa kaza wayannan halittun ma suna da irin wannan sifar kuma wannan sifa eh, da suka sifantu da ita kila sai a ba suna guda ma amma da za ka binciki hakikanin wannan halittar da wancan da suka yi tarayya cikin sifa sai ka ga sifofi na sun bambanta ko ba ku gani ba yanzu misali daga cikin abin da mutane za su gane sosai a irin wannan bayani ko irin wannan babin ne duk abin da a duniya kaga Allah ya halice shi Allah ya samar da shi sannan duk abin da Allah kira ma duk halittan Allah ne ko ba haka ba amma yanzu a matsayin mutum na musulmi zai yarda da gudu idan ka gaya masa cewa madarar da ake gaya maka cewa akwai aljanna ko zumar da ake ce maka akwai aljanna da magiyar da ake ce maka akwai ta aljanna sai a ce maka ba irin ta duniya ce ba ko ba gane ba zumar da aka mu zuma a zumar da aka mu duniya sunan ta mi sunan ta zuma ko ba gane ba a zumar da aljanna ita ma sunan ta mi ita ma sunan ta zuma amma a matsayin ka na musulmi ka musu cewa an gaya maka wannan zumar suna ɗaya suka bi suka tara amma zuma duniya daban ta lahir abi to walilahi masul ala idan zan cikin halittu Allah ma ana ya samu irin wannan variation ko wannan bambanci ai fa min babu aula a samu tsakanin a samu irin wannan bambanci bainal khaliq wal makhluq tsakanin Allah da halittunsa ko ba gani ba yawa saboda ka cewa Allah as-sami'u ne al-basiru ne baya gwada jin sa ko ganin sa irin na bayin to wannan shine ina fatan kun gani to wannan shi muka ishara zuwa gari shi da ƙarshe muka ce akwai abin da malamai suka faɗa cikin wannan babi na sifat da wannan mun cewa babi ne da yake da rikici saboda falsafa ta shige shi daga baya bayan wucewan karnuka al-mufaddala al-qurun al-mufaddala falsafa ta shiga cikin wannan babi kwarai da gaske wasu ka zo suka ta kore sifofin Allah kuma suka ta malƙwaye su aka ne samu matsaloli daban-daban to eh, malamai ahlus sunna suna ba da ka'ida alqawaid amma a cikin ta'amul da wannan eh, nau'i na tauhidi, sifat cewa na farkon ka'ida da mutum zai rike shine al-imanu bi kulli ma warada fi nusus min as-sifat al-imanu bi kulli ma warada fi nususi min sifat kaida ta farko kenan duk abin da ya tabbata a cikin nasoshi qur'ani ko hadisi sahihi na nasoshin Allah to kawai ka sallama ka yarda da eh, sifofin Allah ka yarda ka sallama wannan ita ce kaida ta farko saboda karka saki wani abu ya tabbata cikin hadisi na sifar Allah ko a cikin alqur'ani ka kore shi ina fatan gani ka'ida ta biyu al'imanu bi anna Allah la yushbihuhu ahadun min khalqi sannan ka yi imani ka yarda da cewa ubangiji ta'ala babu wani daga cikin halittunsa da ya kama da shi ina fatan gani la a zatinsa wa la a sifansa kun gani ko wannan ita ce ka'ida ta biyu ka sallama ka yarda da cewa Allah daban yake ga bayinsa ko da bayinsa saboda ka ba wani daga cikin bayin Allah da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala ka'ida ta biyu shine al-imanu bi anna Allah wato bi anna uh, zat Allah ta'ala wa jami'a sifatihi min al-umuri al to ka yarda ka sallama da ka yarda cewa eh, imani da cewa zatin Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin sifofinsa min al-umuri suna daga cikin al'amuran gaibi idan muka ce al'amuran gaibi su ne abin da baka gan shi ba baka ga wanda san shi ba baka ma san shi ba saboda ka zatin Allah ba wanda ya san yadda yake kadalika sifar Allah ko ka ce sifofin Allah ba wanda ya san yadda suke abuwa ne na gaibi ba wanda ya taba ganin su ba lantana ga maka yadda suke wal umuru al ghaibiyatu la yudrikuha al aql al bashari to su kuma al'amurra da an ce maka wannan al'amari ne na gaibi to hankalin dan adam ba shi iya riskan shi ba idan ka sa hankalinka cikin lamarin gaibi to kawai za ka dawo a ruɗe ne hankalinka baya iya hasasu al'amarin gaibi jama'a ko ku gani ba yanzu muminai Allah ta'ala ya sifanta su da cewa sun imani da gaibi ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin tace alladhina yu'minuna bil bil masu takawa masu jin tsoron Allah sune yi yu'minuna bil bilgaibi wanda suke imani da gaibi yanzu gaibi a anan shine duk abin da ya faku daga hawasul insan ko hawasul abin abinda idon ka bai shi ba sannan baka taɓe shi da hannunka ba ka bai ji shi gashi kusa gare ka ba ina fatan gani baka shinshine shi da da da da da hancin kama da waye duk abin da zai kake iya fahimtar abu da shi to baka taba shi ba baka ji shi ba wani shi ake ce mishi gaibi kun gani cikin halittun Allah akwai abubuwan da suke gaibi ne Allah kuma ya ce mu imani da su yanzu kaga kamar mala'iku gaibi ne jama'a da yanzu aka tambayi ka ka taba gani mala'ika kai na'am amma kuma kana da akwai mala'iku ko to imanin ka da mala'iku imani ne bil gaibi kun gani yawwa sannan yardan ka da cewa akwai gobe kiyama akwai aljanna akwai wuta akwai siraji duka gaibi ne mal kai baka gansu ba kun gani amma kuma ka yarda mi akwai su kare da karo malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ma gaibi ne a wurinka don baka gan shi ba baka ga wanda ya ga Allah ba amma aka ce maka akwai Allah saboda su dalilai kai yarda cewa akwai Allah to yanzu duk abin da ke gaibi ne yayin da kai kokarin ka sa hankalinka ka hasa su yadda yake muka ce hankalinka zai dawo empty ne kawai ba abin da zaka gano ko ku gane ba yawa saboda ka yanzu in ka ce kana son ka ka gaya mana yadda siradi yake da kulli dukka yadda yake ɗari bisa ɗari ba ka iya gaya bana don baka gan shi ba ko kuma ka ga wanda ya gan shi ya dawo siffanta maka shi ba idan aka tambaye ka sifanta aljanna gayar abin za ka faɗi ka faɗi abin da Qur'ani ya faɗi shi a cikin aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma yadda aljanna take ba ka iya sifanta mana ita kun gani saboda mi gaibi ce a wurinka kun fahimta ko to yanzu sai ake cewa daga cikin wannan ka'idoji ka yarda da cewa zatin Allah tabaraka wa ta'ala da sifofinsa gaibi bi ma'ana ba wanda ya gansu ba wanda ya san su to sannan shi gaibin nan duk abin da kake maka gaibi ne to hankalinka bai iya hasasu yadda yake don haka karga ma suke kai amfani da hankalinka a cikin wannan lamari kun gani don hankalinka ko ya shiga ciki zai dawo muka ce empty ne da karshe a rude zai dawo to wannan ita ce ka'ida ta uku kun gane ko to ka'ida ta hudu shine ijtinabu istikhdamil aqli wal falsafa fi hadhihi al-umur nisantar yin amfani da hankali da falsafa a cikin wayannan al'amuran suka shafi gaibi ko sifofin Allah subhanahu Wata'ala. ta'ala. Kun gane ko? Tunda mun ce hankali bai iya gane komi ko da ya shiga ciki ko? to idan ko bai gano komai in ya shiga ciki zai dawo empty ko idan ma a rube to ahlus sunna wal jama'a sun karara cewa a matsayin ka nan wanda kake kan manhaji na ahlus sunna ka nisanci yin amfani da hankali da falsafa a cikin tabbatar da sifofin Allah da kuma dukkan wani lamari da aka ce maka da gaibi ne a shari'a kar ka sa hankalinka ciki kun gane ko bi ma'ana kar a kawo maka wani nassi a karanta maka shi daga Allah Qur'ani ka ce to yanzu sai na auna wannan abin da ka'ida ta falsafa ko ta hankali in ta dace da hankali in yarda in ta dace ba kayani kar ka sake ka dauki wannan manhaji kun gani kar ka sake a karanto maka wani hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya faɗi wani abu da ya shafi sifofin Allah misali ko da abu da yake gaibi ne ka ce to yanzu wannan hadisi dole sai an auna shi da ka'ida ta falsafa ko ka'idar hankali in ya dace da hankali a karɓa in bai dace da hankali ba a ce ba a shi ba kar ka saki ka bi wannan manhaji kun gane ko saboda me ce anna zalika khilafu manhaji salafi salih saboda wannan ya saba ma manhajin magabata na gari min sahabati wa tabi'in na sahabbai da tabi'ai dole sai ci kaida ta hudu wannan kuma sune wasu kaidodi kamallu a wannan Ah, kenan dai karka sake kai amfani da hankalinka ko ka ce kana da wata ka'ida ta falsafa wace ita ce za ka yi amfani da ita wajen tabbatar da siffar Allah ko korika ko wani abu da an gaya maka a nasance wanda ke gaibi ne sawa a cikin alkur'ani ne ko hadisi ne yin amfani da hankali ko falsafa wannan kuskure ne kuma ba zai sa ka ka samu sawaba ba bal yin haka saba ma manhajin da magabata nagari suke kan shi na sahabbai da tabi'ai malamai suke cewa abin da ke fassara maka wannan duk abin da wa'ancan magabatan suka yi a cikin shi ba ka samu yin amfani da falsafa irin wannan ko amfani da hankali ba shi yasa a cikin alkur'ani mai girma an samu nasoshi daban-daban kazalika cikin hadisin annabi sallallahu alaihi hadisan annabi sallallahu an samu nasoshi daban-daban da suke bayani akan sifofin Allah da wasu abubuwa da aka ce Allah yana da su ko yana yin su amma kuma sahabbai da suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a taɓa ruwaito cewa ɗaya daga cikinsu lokacin da annabi ya gaya musu wannan abin da ya shafi ubangiji sun yi amfani da hankali ko suka ce ma annabi abin da ya saba hankali don haka sai mun shari ko mun bayani ba ba taɓa samun wannan ko gane ba kun fahimci abin da kani yanzu ku ɗauki misalin al'arshi al'arshi ya ba Allah ne ba halitta ce daga cikin halittun wa Allah wannan musallamun bihi kowa yarda wannan babu mai musu akan wannan al'arshi ya halitta Allah ne mala, wanda kasan kursi halitta Allah ne sama halitta Allah ne kasa ma halitta Allah ne to amma nassin Qur'ani ya ga maka ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi haka annabi ya karanta masa habbai haka suka saurara sami'ina wa shi kenan ba wani sahabi da ce ma annabi yaya Allah da zata akala shi babu wani sahabi da ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama to yanzu kan annabi al'ashi ba halitta Allah ba bane kila annabi ce ya eh, halitta Allah ne ce to annabi ka gaya mana yanzu kafin Allah shi halicci al'arshi ina yake ko gane da wannan na hankali ba ba wani daga cikin sabai da wani tambayoyi to kai ma karka saki ke kai irin wannan tambaya ko gane abin gani duk nassin da ya shafi Allah yadda ka ji shi haka ɗaya yake karka auna shi da hankalinka ka cewa in ya dace da hankali ka dako in bai dace da hankali ka watsi da shi da kai haka nan ka kama hanyar bata Ku gane ko haka ya tabbata cikin hadisi sahihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce ubangiji ta'ala shina saukowa a cikin dare a lokacin da kashi ɗaya bisa uku na dare saura cikin kowane dare kullun sai ya sauko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da in ka kasa kashi eh, dare kashi uku kashi guda ya kare kashi na biyu ya kare to idan kashi ɗaya din ya rage to wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah kullun sai ya sauko a wannan sama ta kasa zai rika yekuwa da kira ce ina wanda ke bauta mani in karma mashi ina wanda ke neman gafara ta in gafarta mashi ina wanda yake roƙon wata bukata a yi masa mutane suna suna ta bace ce kullum sai Allah ya wannan ko ku gani ba yanzu haka annabi ya gaya musu wannan sabannin suka ce samina wa ta ko ku gani ba ba wani sahabi da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi Allah yake saukowa irin saukar tsutsu yake ko irin saukar jirgin sama misali ba wanda ya tambaya annabi sannan ba wani daga cikin sahabbai da ya tambaya annabi cewa annabi duniya tana da faɗi wani lokacin in ka auna duniya in kana cikin dare a nan yankin wani yanki da rana ake to in kace mana ya rasulullahi kenan in kace mana Allah yana saukowa cikin kowane dare to saukowa sunan yake a duniya kenan kun gane da wani tambayoyin hankali ha dukka ba su yi wannan ba dukka ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabi sabai ya masa irin wannan tambaya ba saboda mai su ba sa amfani da hankali da falsafa cikin abin da ya shafi sifofin Allah ko zatin sa kun gane abin da ka so in kai gare shi abin da ka so in kai gare shi ne tabbatar da wannan ka'ida ta hudu jama'a cewa duk abin da ya shafi zatin Allah da sifofin Allah da duk abin da ma shafi gaibi karka sake a matsayin ka na mai biyan manhaji na ahlus sunnah wal jama'a ka ce wai zaka yi amfani da hankali da falsafa a ciki ce duk abin da wai an ka gaya maka to sai ka auna abin da hankali da wata ka'ida ta falsafa idan abin ya yi daidai da wannan ka'idar taka ta falsafa ko ta hankali ka ce to shi kenan wannan nasi gaskiya ne in bai daidai ba ka ce to wannan nasi wato ko yana kana ya karfi halin cewa ƙarya ne ka ce ƙarya ne ko kuma ka ce nassin ba haka yake nufi ba to wannan muka ce sabanin abin da manhajin magabata ya gido akan sa kenan duk wanda ya kasance wannan shine abin da zai zai tafi akan shi to ya kama hanya bata ya kama hanya bata ya kama hanya ta barin manhaji na ahlus sunnah wal jamaa Allah ke yi mu kun fahimci wannan to wannan sune alqawaidul amma a cikin abin da ya shafi wato eh, sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma eh, abinda malamai suka game da wannan to to sai mu je ga annau salis ko za ku kamar shafi na na ne na shida ne ko a annau salis wato nau'i na uku na tauhidi kun gane ko yace shine tauhidul ubudiyya eh, a cikin alamatar tafis ya ce ya sa al'uluhiyya wato tauhidul ubudiyya shine tauhidi na bauta in kana so ka ce da shi tauhidul uluhiyya tauhidi na wato ubangiji wato na allantaka zamu ji ko wato na rikon Allah a matsayin Allah na bauta ma Allah shi kada shine tauhidul ubudiyya shi shine tauhidul uluhiyya kun gane ko wannan shine nau'i na uku idan ba kuma ta ba mun karanta tauhidi na rububiyya ko sannan muka karkare magana a dazinna akan tauhidul asma'i was sifat to annabu salisu shine tauhidul ubudiyya ko kuma kace da ni tauhidul uluhiyya to sai ce wa yashtamilu ala al-iqrari wal i'tiraf bi annahu ta'ala al-mustahiq lil ibada duna siwa shi to shi wannan tauhidi na bauta ko na kadaita Allah da bauta wa yashtamilu yana kunshi ne alal iqrari akan yin iqrari tabbatarwa wal i'tirafi da yin hurci bi annahu ta'ala cewa shi Allah madaukakin sarki al-mustahiq lil ibada shine wanda cancanta abauta mashi duna siwa ku banda wani sa wadalika wannan kuwa irin wannan itirafin da ikirarin nan na cewa Allah maɗaukin sarki shine cancanta abota mashi banda wani sa huwa muqtada shahadati la ilaha illa Allah wato shine abinda shaidawanka cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah yake hukuntawa kun gane ko don haka ita kalmar shahada la ilaha illallah kenan sai ce fahiya nafyun ita kalmar korewa ce li jami'il aliha ga dukkan wasu alloli kun gane ko albatila wa'inda suke wato na na na ƙayya kun gani ko Suma isbatu sannan kuma tabbatarwa ce summa isbatul ibadati lillah ko sannan cikin kalmar akwai tabbatar da bauta ga Allah wahdahu shi kadai dinsa duna siwahu banda wani sa wato shine cewa kenan illallah kun gani ko sai ce wa kullul ahliha saboda ka dukkan allola ko abubuwan bauta su ne al'aliha kun gani ko la wanda ba Allah ba ba tilatun dukkaninsu na ƙarya ne kawai dukkaninsu barna ne zalika ƙarya ne shine wa kullul alihati ghairillahi tila dukkan wasu abubuwan bauta wanda ba Allah ba to duk cikansu da tarsashinsu ko tarkacensu duk ƙarya ne zalika dukkanin su ba su abubuwa ne suka cancanci abota musu ba to wannan shine tauhidi ko kace nau'in tauhidi na uku tauhidul ubudiyya ko kuma kace da shi tauhidul uluhiyya to shine ke kokarin gaya mana ma'anar wannan tauhidi ko ma'anar wannan nau'i na tauhidi mi ya kunsa shine cewa yashtamilu alal iqrar wal i'tiraf yana kunshe ne da yin ikrari da kuma yin hurci kamar da muka faɗi a cikin wasu darsa a baya al'iƙirar shi ne mutum ya tabbatar da abu fi daƙili kalbi cikin zuciyansa ya tabbatar ya sakankance tsakanin shi da ubangiji wali itiraf da kuma yin hurci shi ne bakinka ya faɗa ina fatan gani saboda ka al'iƙirar bil kalbi kenan wali itiraf bil lisan mutum ya samu irin wannan ikirari da wannan hurcin bi annahu ta'ala cewa Allah madaukin sarki almustahiqu lil ibadati duna siwahu shine wanda cancanci abota masa shi kadai duna siwahu banda wani sa yanzu wannan ma'anar ita ce take kunshe cikin wannan nau'i da ake kiran shi da suna tauhidul uluhiyya ko kace da ni tauhidul ibada ko tauhidul ubudiyya kun gane ko da zaran aka ce da kai mutum yana da tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada ko tauhidul ubudiyya yana nufin cewa kenan ya yarda a cikin zuciyarsa sannan bakinsa ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta bauta amma banda wani wanda ba shi ba to sai ce wannan wa zalika wannan huwa muqtaba shahadati la ilaha illallah shine abinda shaidawa cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah yake hukuntawa bi ma'ana duk lokacin da kaji mutum ya ce la ilaha illallah ina fatan gani wanda duk wanda ya faɗi wannan kalma abinda ake zato daga gare shi shi ne cewa ya faɗi wannan kalma a daidai lokacin da ma'anar da kalmar take kunshi da shi wato yana cikin zuciyarsa kamar yadda ya faɗi shi a bakinsa ko ba gani ba ya zo muka ce ce la ilaha illallah a zahirance ko ba haka ba to abinda musulmi za su yi masa kyakkyawan zato shi ne cewa abinda wannan kalma ta kunsa yana nan a zuciyarsa kulle shine kuma ya faɗi zumi da bakin shi kun fahimta wato an samu kenan al-iqrar sannan kuma an samu al-itiraf to da kai wannan to yayin da kace la ilaha illallah abinda kake gaya mana ka yarda cikin zuciyanka kadalika da harshen naka ya faɗa la ilaha illallah cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah da haka dukkan wasu abubuwan da ake bauta musu wanda ba Allah ba baka yarda su a matsayin abin bauta ba wani shine wadalika huwa muqtaba shahadati la ilaha illallah to sai zai kare maka sharhin ita kalmar kasantuwan tana da bangarori guda biyu jama'a yanzu akwai la ilaha ko sannan kana da illallah haka kalmar take to shine bangare na farko sai ce fahiyan nafyun ita kalmar ta shahada kenan ta kunshi korewa ne ko ita korewa ne li jami'il alihati albatila ga dukkan wasu abubuwan bauta na barna ko na ƙarya shine ma nan fahiya nafin li jami'il alihati albatila da haka kenan bi ma'ana lokacin da kace da ni la ilaha to wannan ka kore dukkan wasu abubuwan bauta gaba ɗayan su wanda ba Allah ba shi ne ma'anar nafi li Ali alihatil batila duk abinda ake bauta koya sunansa ko a ina yake wanda ba Allah ba to ka kore shi babu shi kawai kun gane ko to wannan shi ne amma nan sai ku lura korewa ba muna cewa korewa na wujud ba suka ce ba ba ba nafi ne nafi wujud ba a'a nafi ne na istiqaq kun gane wanda ake bauta wanda ba Allah ba ba kamar san adadin su mu wala kun gani saboda ka akwai abubuwan bauta barkatai waɗanda ba Allah muka ce waɗanda baka ma san adadin su ba don haka ba waɗannan kana kore samuwan su ne ba amma kana kore cancanta su gami ga wannan bauta da ake musu kun gani to wannan shine bangare na farko fa hiya nafyu li jami'il alihati al bangare na biyu sai ce summa isbatul ibada ko sannan tabbatar da ita wannan bautar lillahi ga Allah wahdahu shi kadai duna huban da wani to wannan shine bangare na biyu yanzu da kace la ilaha kana kore wato samuwan waɗanda ake bauta bisa ga cancanta babu su gabaɗe yayin da kace illallah yanzu kana isbatul ibada tabbatar da bautan lillahi ga Allah wahdahu shi kadai dinsa duna siwahu da wani sa don haka kenan kalmar ta kunshi korewa ta kunshi tabbatarwa ila kun gane wannan yawwa ta kunshi kore duk wani abin da ake bauta bisa ga cancanta sannan ta tabbatar da wannan bautar a bisa ga cancanta ga Allah wahdahu la sharika don haka yace wa kullul aliha dukkan wato wasu abin bauta ghairullahi ko ghairillahi wanda ba Allah ba batila duk ƙarya ne duk ƙarya ne wato ƙarya ne kazalika barna ne kun gane ko don haka kun ga wannan shi ke nuna maka cewa abin da muka faɗi a baya ba wai abubuwan bautan ne muka ce babu su waqi'iyan ba akwai su malam ka ma san iyakar su ba amma ana gaya maka lokacin da kace la ilaha illallah to kana gaya mana duk wanda ake bautan wanda ba Allah ba dukkanin su aliha ne batila duk na ƙayya ne na barna ne domin ba su cancanci abi abota musu kun gani yanzu wannan shine hakikanin ma'ana dunkulalliya ta tauhidul uluhiyya ko tauhidul ubudiyya kun gani wanda muka ce shine idan kace da ni la ilaha illallah wannan abin da yake hukuntawa kenan to sai ce kan ta'ala Allah madaukin sarki ya ce zalika bi anna Allah huwa haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil to kaga wannan aya tana tabbatar da akwai abin da ake bauta wanda ba Allah ba sai dai ba bisa ga cancanta ba ke zalika wannan lamari ya kasance a haka ne bi anna Allah huwa al-haqq saboda Allah shine wato gaskiya shine abin bauta kenan na gaske wanda cancanta a bauta masa wa anna ma yad'una min dunihi cewa lalle abin da suke bauta waɗanda ba Allah ba kaga kenan akwai wanda yake bauta wanda ba biyu Allah ba akwai su suna nan biki muka ce baka ma sai aka su ba wa anna ma yad'unahu wa ma yad'un min dunillah kadalika tabbaz wa inda suke bauta wa inda ba Allah ba huwal batil abinda suke bauta ma wanda ba Allah ba huwal batil shine barna shine kayya don haka akwai abinda ke bauta ma birji muka ce wanda ba Allah ba ba kama iya sanin adadin su ba amma dukkanin su wato alihani batila to wannan shine wa ma ya yad'una min dunihi huwal batil da haka na Allah ta'ala shine al kun gane ko shi ya cancanci a bauta masa shi kadai duk waɗanda ake bauta a bayan ƙasa waɗanda ba Allah ba wani muka ce suna nan birji baka sai akan su ba to dukkanin su ba su cancanci a bauta musu ba da aka suka wagaye a matsayin batil ma ya da'una min dunihi huwal batil ina fatan kun gani to wannan shi ne don haka in kace ni la ilaha illallah ba kana cewa wai gaba ɗaya sama da ƙasa ba wanda ake bauta masa Allah ne ba haka abin yake ba amma kana cewa babu wanda ake bauta ma la a sama wala a ƙasa bisa ga cancanta sai Allah yawa saboda ka duk wanda ake bauta wanda ba shi ba to wanda bauta mashi ne akan butula akan ƙarya akan barna kun gani ko to wannan shi ne to yanzu me yasa su wanda ke bauta ma wa'anda ba Allah ba muka ce tabbas akwai su ko to me yasa suka zama cewa bautan da ake musu ta kasance batil ne ta kasance bisa ga rashin cancanta sai ce wazalika kauniha laysa laha min amri rububiyyati shay kun ga shi ko li'anna wato kauniha saboda kasantuwan su wa'annan iyayen gijin da mutane suka kirkira suna bauta musu koma bayan Allah kun gani ko laisa laha min amri rububiyyati shay ba su da wani abu na ubangiji taka wato ba wani abu da suka mallaka ko da ke su min amri rububiyyati na al'amarin ubangijin taka idan muka ce a rububiyya jama'a kamar da muka bayani a wani zaman da muka yi nan akan fassara shi a ce ubangijin taka wato da ma'anan cewa Allah ta'ala shi ya samar da komi da kowa kuma shi ke gudanar da komai kun gani samar da komai da komi da gudanar da shi to shine rububiyya wanda muka ce wannan Allah kaɗai sifanta da shi ko ku gani ba to zuwa inda ake bauta ma muka ce a bayan ƙasar birjit uka daban-daban kuma na gumaka da aljannu da ma suna bauta mutane ga sanar dai abubuwan bauta da duwar da waye wasu hada tsaruka suke bauta wani tsari kawai shi tsari zai rika a matsayin abin bauta to duk wayannan abubuwan da mutane suka rika a matsayin abin bauta ba su cancanta a bauta musu ba likauni halaysa laha min amri rububiyyati shay'un saboda ba su da komai na al'amarin rububiyya bi ma'ana ba su halicci kowa ba ba su halicci komai ba ba su suke tafiyar da duniya ba ba su suke kashewa ba su suke rayawa to wanda bai da al'amari na rububiyya a hannunsa kenan bai cancanta mi a bauta mashi ba Allah shi kadai addar rububiyya don haka ya zama shi kadai cancanta abota masa duk wanda mutane suka kirkir cewa za su rike sha matsayin min bauta to zai zama sun kuskure su fada cikin bata dalili saboda shi wannan za su bauta masa dutse ne ko mutum ne ko aljani ne ko waye shi laisa lahu min amri rububiyyati bai samarwa bai rasarwa bai kashewa bai rayawa bai halittawa bai wayi komai ba an bashi annansa don haka shi yasa malamai suka ce yadda ka'ida suke jama'a shine duk mutumin da ya ikirari da tauhidin rububiya, ikirari na gasken gaske wato ya yarda da cewa babu mai halittawa sai Allah babu mai gudanar da duniya sai Allah babu mai samarwa sai Allah babu mai rasarwa sai Allah duk wannan abubuwan da suka shafi rububiyar Allah wanda ya yarda da su yarda na gasken gaske to wannan zai lizimta masa otimatikiyan ya yarda da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko gani ba dalili shine duk wanda zai zai yi ka kira shi ka ce ya bauta mashi to tambaya ta farko da zai maka shine shi wanda da kace in bauta ma me yi ko ku gani ba mi ya halitta ba san ko kun gani abin da ke son gani ba eh, ba kun gani abin da ke son kai gare shi ba kun gani yawa saboda ka duk wanda yake da tauhidi na rububiyya fahimta wacce ta kamata ta gaskiya to baka isa ka sa ya bauta ma wani wanda ba Allah ba da baka ce da kai masa campaign ko kai masa ka kwade ta da shi ka tallata masa bauta wani wanda ba Allah ba to tambaya ta farko zai maka shine wanda da kace in bauta mishi me halitta ko me yake yi ko gane ba me yake samarwa me yake bani shi ya sama ko shi ya kasa ko ni da kasance mota ba shi ya lice ni kun gani to wannan ita ce gaskiya haka haka lamarin ne yake kun gani ko domin kun ga kenan ka'idar ko natijar ita ce duk wanda bai halitta bai kashewa bai rayawa bai cancanta mi a mota mushi kun gani ko to wannan shi ne bai cancanta ya kasance abin bauta ba in dai lalle ba shi da rubiya kun gani ko Eh, malamai da suka faɗi wannan sun faɗi hujjoji da yawa cikin alkur'ani mai girma kun gani ko yanzu Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah yace aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati amma atainahum kitaban fa hum ala bayyinatin minhu yace bal in ya idu in ya ba'aduhun zalimuna ba'dhum illa gurura yace ka ba ka gaya musu cewa ku bani labari qul ara'aytum ku bani labari shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah abokan tarayyan da kuke saka ma Allah kuna bauta musu tare da Allah wanda kuka kike su matsayin ubangiji iyayen kuna bautansu kuna haɗa su abokanan tarayya ga Allah to ku bani labari ko ku nuna mani ma za khalaqu min al-ard me suka halitta na ƙasa ku gwada mu da wani bangare na duniya ku ce ga nan wannan yanki su suka halice shi ko ku gani ba am shirkun fi samawat ko ku suna tarayya da Allah ne cikin halittar sama ko ku gani ba yawwa saboda ka inda sun cancanta ko ta musu to ku gwada mu da yankin da suka halitta na ƙasa ko ku tabbatar mana da hujja da suke gwada cewa su yi tarayya da Allah wajen halitta sama aruni ba za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat kun gane ko sai Allah ce amma atainahum kitaban kun ba su wani littafi ne fahim ala bayyinatin minhu wanda suke kan hujja akan shi wanda yake tabbatar da cewa kenan suna da tarayya da Allah wajen yin halitta babu sai ce bal in ya idin zalimuna ba'dhum ba'dan illa a zalimai ba komai sashin suke ma sashin su alkawali ba ban da rudu kawai rudu ne kawai suke sa juna cikin sa su shugabannin su sa mabiya wato cikin rudu suna musu alkawalla na labarin karya shi a ce faɗi da kwatance kwatance bayan ba haka ba in wani ce ka bauta ma aljani ai sai ka ce to aljanin a gwada muna abin da ya halitta mana ko ka gwada muna yankin ƙasa da aljini ya halitta sai mu bauta masa ko ka kawo hujja ka wani littafi amma atainahum kitaban fahimu ala ta minu ka muna littafi ko ta hujja daga Allah mai gwada cewa aljini ya kama mu Allah halitta sama in ka kawo wannan daga Allah to sai mu bauta mu aljini mana tare da Allah ko ku gani ba to da ba a iya wannan kaga gwada aljini bai cancanci a bauta masa ba kenan ko tunda babu hujja da take gwada aljini ya halitta ƙasa ko sama wanda ya gwada aljini bai cancanta abota mishi tare da Allah ba ko wani mutum ne an ka ce maka ya cancanta abota masa ja ka a ce ku bauta ma wani shehu wani ko wani kuma wani ne ko ce ka bauta ma mala'ika ha ko ce ka bauta ma wani annabi ko mala'ika ko annabi ko wani shehe ko wani ne tambaya ta farko gaya mana abin da mala'ikan ya halitta mana in ka ce abota ma annabi to mi annabin ya halitta in ka ce abota ma wani salihin bawa sunan shi wali ko shehi gaya mana mi waliyin ko shehi ya halitta ta da Allah da haza ka ce bota mushi irin yadda muke bota ma Allah idan babu wata hujja da ta hukumta wali ko annabi ko ko mala'ika ko aljani ko dutse ko ma wane ne ya kama ma Allah halitta wannan ya gwada wannan duk tarkacin ba su cancanci bi a bauta musu tare da Allah kun gani. akwai ta ayar sai kama da wannan ita ma ta fito da wannan bayani sarari Kula da قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب min قبل هذا أو أثارة min ilmin إن كنتم sadiqin ki kulkace da su waɗannan da suke bautan wasu waɗanda ba Allah ba a ra'aitu ma ta da'una min dunillah shi kuna gani abinda kuke bauta waɗanda ba Allah ba ku bani labari aruni ma za khalaqu min al-ardi ku nuna mani abinda suka halitta a bangaren kasa wani yanki ne na kasa suka halitta har suka cancanci a bauta musu am lahum shirkun fi samawat ko suna tarayya ne da Allah cikin halittar sama sun kama ma Allah halittar sama ne ituni bi kitabin min qabli hada ku zo mani da littafi wato hujja a wahayance wadda Allah ya saukar gabanin wannan littafin nau alqur'ani shi annabi sallallahu alaihi wasallam dama shi aka ce hudu ko ituni bi kitabin min qabli hada aw asaratin min ilmi ko ku zo mani da wani wato gurabu na ilimi mai tabbatar da gaskiyar lamari cewa wa'annan abubuwan da kuke bauta musu tare da Allah sun halici wani yanki na ƙasa ko sun kama ma Allah halitta sama suna tare da Allah wajen halitta sama ku zo da wannan ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqina in kun kasance kun wasu gaskiya ne to har annabi ya rasu ba wanda ya zo da hujja har yau ma babu hujja bi ma'ana babu wani wanda zai iya kawo maka hujja ko a da ko a yanzu ko a nan gaba yace maka bautan kaza da ake yi kazan ya cancanta a bauta mashi da dalilin cewa kazan nan ya halici bangare kaza na ƙasa ko ya samar da kaza shi yayi kaza shi yayi kaza ko ya ce maka ga hujja sahihiya da ta gwada cewa wannan abu da muka ce ka bauta mashi tare da Allah ya cancanci a bauta masa saboda ya kama wa Allah halitta sama muka ce babu wannan ko a da ko a yanzu ko gani gane ba to wannan ne kun gane ya ayyuhan nasu duriba lakum masalun ko duriba masalun fastami'u lahu idan ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له ويسببهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب duka irin wannan ayoyin zaka sami su gurje cikin alkur'ani Allah ce ya ku mutane an buga muku wani misali ku saurare shi ke wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba kuna cewa sun cancanci abota musu tare da Allah lan ya khaluqu zubaban ba yadda za a yi sai halitta koda koda kuje wannan ba karami bane cikin halittun Allah to duk gaba ɗayan su ba ma guda da kuke bauta ba duk masu wanda ake bauta ma ko a ina suke su tattara ba za su yi halitta ne lan ya khaluqu dhubaban walau ijtama'u lahu ko sun haɗu da duk abin da za su yi ba su yi halitta koda ba ma halitta kuda ba ce wa in yaslubhum zubabu shay'an da kuda zai fyaushe musu wani abu a hannunsu mutum a ce ya ɗauko abincin shi kuda ya shiga ya ɗan zaftari wani abu ya fira lai san san zuhu minhu ba su iya cin makudan su kamo shi ya tafi kenan su wasu iya halitta kuda ba su ma iya kontrol din kuda mawalan saboda ka ce ba'ufa talibu wani matsalu saboda ka da wanda suke bautan da wanda ake bauta ba duk rauni ya tattara kansu a shahid shine cewa kulasar wannan magana duk mutumin da muka ce tabbatar da tauhidi na rububiya da gasken gaske to babu yadda za a yi ma Allah shirka wajen bauta jama'a kun gani saboda muka ce in ka tallata masa bautan wani Allah to farkon tambayin da zai maka shine wanda da ka ce bauta mashi me halitta ka gaya mini abin da halitta sanin bauta mashi wanda kuma ce har kasa ta nade kai ba za ka gaya masa abin da halitta kun gani ko don haka kenan duk wani wanda ake bauta masa wanda ba Allah ba bai cancanci a bauta masa ba saboda bai halicci kowa ba bai samarwa bai kashewa bai rayawa bai arzikawa bai saukar da ruwan sama bai ba kowa abinci bai sa ranar ta faɗi bai sa ta fito bai sa gari ya waye bai sa dare ya zo to tun da bai wannan shi ma ba wani kenan shi ma wani saboda ka ko alama bai cancanta abota mushi ina fatan gani to wannan shi ne kun fashe wannan to yanzu idan Allah ya kawo mu sai mu ci gaba mu karasa wannan a fadansa da yace fa yajibul iqraru bi wujubil bi wujudi ifradillahi ta'ala bil ibadati kun ga wurin to na zamu tashi insha Allah cewa ya wajaba mutum ya iqrari ya tabbatar bi wujubi ifradillahi bil ibadati da wajabcin kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da bauta kamar da bayanai suka gabata to wannan shine matashiyanmu mu in Allah ya kaddara a darasi mai zuwa sai mu karasa wannan sai mu shiga cikin abin da ya shafi mala'iku da littafan Allah da manzanninsa da fatan dan abin da muka hudi bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana gafarta mana ya shafe shi cikin zukatan uwa wa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am cikin hmm. darussan da suka gabata ah, akwai ƙa'ida da gane da yarda yarda cewa Allah bai ke sarki wanda ya ke shi abadan ba su da za hmm. ka wannan ƙa'ida da Allah ya wuce da shi da shi ne akwai na sunan da suka tabbata na kamar wanda ta amuni Allah ya wuce da shi kuma ya lafiya shi sa abdullahi bin abbas wai ke cewa akwai eh, bayanan da malamai suka yi game da cewa idan eh, abin da shafi eh, sifofi na Allah da kuma abin da shafi da ka'ida wurinsa in Allah ya ce ya yarda da wani shi kenan ya yarda shi ba zai sake hushi da shi ba in kuma ce ya yi hushi da wani shi kenan kuma ya yi hushi da shi ta yadda babu za a sake samun yarda ubangiji ta'ala to shi ne ke cewa mutumin da kashe mumini nasi ya tabbatar da cewa Allah ya hushi da shi ce shi azaba ta tabbata gare shi da akhiri to shi wannan ya lamarin sai ke kamar misali in ka kwatanta da cewa zai yi ya tuba kun gane to wannan kun ga magana ce wadda akwai maganganu tsakanin malami a cikinta wanda shi yasa aka samu zance mashahuri daga Abdullah bin Abbas cewa dukkan mutumin da ya kashe mumini in dai da gangan ne yace babu magana tuba ta tashi shi ba magana tuwa ta tare shi Allah ke yi eh, to wannan duka riwaya ta tabbata daga Abdullahi bin Abbas wannan bina'an ne akan cewa wato mutum ya izgilin kashe mumini da gangan yanzu wannan yana gwada kushin Allah ya tabbata gare shi don haka shi kenan babu yadda za a samu da ubangiji ta saboda ka ba ma zai samu dama ya tubo ba kenan Allah ke yi wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh